masu kallon mu za su zo san cikakken suna suna na ma'azu muhammad zawiya na'am a lahu kai ne shugaban kungiyar masu harakar sai da bulo ko kuma buga shi da bugawa da saidawa na jihar zamfara eh. kwanan bayan mun samu bayani cewa za ku tsunduma cikin yaja aikin sai babu ta gani dangane da tashin farashin kayayyakin musamman suminti da wasu nau'ukan kayan da kuka buga shi wannan bulu shin ya batun wannan yajin aiki an yi ne ko kuma an jingine eh an jingina yajin aiki a sanadiyar dilan da ya ba mu suminti a kan naira dubu da ɗari na'am ya ba mu tirela biyu a kan naira dubu uku da ɗari to a kawo yanzu shi wannan yaji aiki tun da dila ya ba ku a farashi a kan dubu uku da ɗari biyu kenan ruwa ta sha a'a ta ai ruwa bata ma ji ko ina ta abin da ya sa tunda ba a baka abu hmm. kuma ka nuna baka su hmm. in son samu ne simintin nan ya dawo dubu biyu da ɗari bakwai ko da ɗari takwas hmm. shine gejin siminti na'am to a halin yanzu a ya batun su sauran 'ya'yan kungiya na ƙananan hukumomi goma sha uku shin wannan tallafi ya wadace su ne ko kuwa abin yake wannan tallafi da ya zo duka gaba ɗaya tirela biyu muna da memboba fiye da dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in da biyar don haka mu izzakacin ma na wannan kungiya babu wanda ya anshi ko buhu guda duka memboba ne aka raba ma saboda ya yi karanci to yanzu wane fata kuke da shi ga tsakanin ita gwamnatin tarayya dangane da wannan farashi rashin kayyadaddan farashin siminti da gangan baya to fatar da muke ga gwamnatin tarayya tun daga president vice president ministoci da 'yan majalisunmu su sa hannunsu cikin wannan matsala don wakilan jama'a su wakilin jama'a kuma kokarin shi da zai yi Shi ne ya sa jama'a su ji daɗi su sai abu akan farashi mai sauki dan yanzu duk wanda yake son ya gina gida yana mai tabbatar maka da in gidan nan zai ci miliyan ɗaya yanzu sai ya ci miliyan biyu saboda tsadar siminti ana sai da simintin nan dubu biyu da ɗari shida an mai da shi naira dubu hudu to idan ka cire za ka ga an samu bambancin naira dubu ɗaya da ɗari hudu a kan dubu idan kwangila aka baka an baka kwangila akan siminti naira dubu biyu da ɗari biyar to yanzu ya koma dubu hudu duk yadda ka so ka yi aikin aikin ba zai yiwu ba sannan gwamnatin tarayya tana da kudurin kowace lokal kowace jiha ce mata gida dubu to idan ana cikin wannan hali na tsadar siminti to tsakani da allah gwamnatin tarayya tana iya komi amma duk wanda za ta ba aikin to gaskiya zai sha wahala saboda tsadar siminti da ake kafin samu abin da yake so na'am